To, tambaya ta farko game da shari'a ta halatta in mutum ya sayar da kaya wanda shi ne ke da mulkin waɗannan kayayyaki da kudi dubu biyu bisa bashi dubu biyu da ɗari biyu mun ce ya halatta bisa bayanin wasu malamai musamman manyan malamin saudiya kamar Sheikh bin Baz Fauzan sun ce wannan shi ne ake kira albayu bi taksit ba ka da karfin biyan kudi nan da nan amma an ba baki wata daya biyu uku saboda haka saboda jinkirin nan an ce ba laifi mai kaya ya kara ta amma akwai wasu malamai waɗanda suke gane wannan shi ma nau'i ne na riba amma an ce magana mafi inganci domin akwai hadisi wanda suke dogara gare shi shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa naha an bai'ataini fi bai'atin ya hana ciniki biyu akan abu daya ciniki biyu wasu malamai sun fassara cewa wannan hadisi manansa da annu dubu biyu bisa bashi dubu biyu da dari biyu amma wasu malamai suka ce ba wannan ita ce fasarar hadisi ba in mun koma shirin bulugul maram wanda ake kira tufatul kiram na dr lukmana salafi ya yi wannan bayani ya zo da fasara mai inganci akan wannan hadisi so da hakan an ji wani malamai ya ce riba ne to akwai waɗanda suke da wannan fahimta kun gane ku amma an ce fahimta mafi kyau ba shi ba bai ubi taksit mutum ya saye abu ya dinga biyan kudi kadan-kadan saboda ba yi da karfin biyawa cikin lokaci daya malamai suka ce ya halatta karin da aka yi aka ya halatta amma mu hada wannan ciniki da na banki kuskure ne kuskure ne domin alamarin banki daban kasuwanci daban kuma addini ba da hankali ba domin riba na banki nauyuka ne daban-daban daga cikin nauyuka in mutum ya ci bashi dubu dari ya biya mai dubu dari da ishirin da biyar waɗanda suke karba 25% kenan wasu 30% sama da haka in za ki mayar mai yiwa cikin shekara biyu amma sai an yi kari to wannan riba ne ba makawa ko a cooperative da ake yi a kara wani an baki kudi an ce in za ki mayar za a kara wani a kai saboda mai bashin nan da aka baki kuma ka'ida ita ce kullu qardin jarra naf'an fa riba duk bashin da mutum ya ci aka samu wani amfani a karkashin wannan bashi riba ne mu kiyaye amma wannan ciniki ne sau da haka kara mu hada abu biyu banki na riba a baki kudi a yi kare a kai ko kwa ki ajiye kudi a yi kare ki boye kudi a wurin ya karu misali bayan shekara ɗaya ko wasu watanni duk wannan riba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a kansu saboda haka kada mu yi amfani da hankalinmu mu hada alamarin banki da alamarin ciniki Allah ta ya ce wa halallahu albai'a wa harrama riba mun halatta yin ciniki kuma mun haramta mai cin riba tambaya ta biyu game da wanda ta ce ana bukatan wasa tsakanin ma'aurata amma halin da miji baya ciyar da matansa shin za yi wasa da shi? ta wasa da yinwa kun san ba zai yi ba ko? to amma ba laifi ki jawo ankalin shi zuwa ga mai ciyar wannan da wasan nan za ki ya jawo hankalin shi ya kai mai gida an ce mu wasa da ku mu faranta maku rai yadda na na aisha da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi amma ga mu muna cikin yunwa. Sau da haka in kana so mu yi wannan wasa sai ka dawo da sai ki fara dan wasa da shi don dai hankalinsa ya tashi me waye je ci ko ba shi ko wannan ya ciyar da ku domin akwai wata ansitu akwai wata wanda mijin mijinta ya yi bakin ciki da ta samu aihuwa na mace al'ali shi namiji namiji yake bukata kuma gata ta haifa na mace sai miji ya kaurace dakinta saboda bakin ciki sai kawai matan ta gan miji na wucewa bakin kofin dakinta sai ta yi magana da hikima cewa an kaurace mamu kuma mufa wurin shuki ne mace da namiji ba hakimu ba ba ba mu iya kowanne ba ashe wannan magana ya yi tasira ina <laughs> a zuciyar miji da ya ji kawai ya koma dakinta nan mace da namiji ba aikinmu ba mu dai a zuwa yi shuka kuma Allah ya siffanta mata cewa kaman gona ne nisa uku harsun lakun fatuwar takun annan maganan matan nan ta yi tasiri a kunne miji a zuciyarsa sai koma dakinta bakin cikin nan ya dauke sau da haka inda mace tana da hikima wallahi tallahi nan da nan za ta mallake miji da maganganu masu kyau da ilimi mai gida an ce a ciyar da mu lada ne ah, dalla kai kokari mana ka nemi ladan nan amma fada magana fada aushi haba haba haba sau da haka mu yi siyasa da juna mu bi juna da hakuri da wa'azi na'am eh akwai waɗanda suna jin wazi amma bisa aka shetan ya daure su da cewa za zuwa neman gafaran Allah su ce ba mu da wani anya saboda haka ko da an je neman bashin halal ba za a samu ba waɗannan uzurori duk bai kai wurin Allah ba fa wallahi tallahi billahi illazi inda shari'a ta ce haramu mu bar haramu akan haram kona kona son zuciya da wasu tawilat fasarori duk ba ruwan Allah da wadana abubuwa indiya haram haram ne zuwa ranar kiyama kana saboda haka waɗannan su nemi gafaran Allah domin na tuna mutane da dama sun fada cikin mai cin riba na tuna bara da muka yi wazi akan riba cikin minti talatin a gidan rediyo fm na bidda na ji colin da dama na mutane domin har mutane kawai masu ba da buhun shinkafa lokacin damina a zuwa karban guda guda biyu ko duk waɗannan nau'i ne na riba duk nau'uka ne na riba ga na banki ga na manoma ga na mu da juna wani ya ce saboda yana son abin hawa wani gida wani zai yi aure ya je ya dauka bashi duk waɗannan asari ne domin duk abin da shari'a ta na mu alkhairinmu ne fa wallahi tala alkhairinmu ne domin wani ya shiga wannan bankin eh, bashin banki wallahi cikin talauci aka yake rayuwa in albashi zo nan da na ke kwashe ya matsawa iyalansa saboda mai bashin da ya dauka kuma wani ba wani abin kirki yake yi da kudin nawa domin ba albarka ciki yamhaqullahu riba wa yurbi sadaka ba albarka cikin kudin riba Allah kiyaye mu to duk wannan yana cikin nau'in riba mutum ya ba da dubu uku ko da dari biyar a kan buhun geda wanda ake sayar a halin yanzu dubu tara da dubu tara san amfani ya shigo ko bai shigo ba ya shigo akan wannan bashin da aka bayar mu kiyaye ka'idan kullu qardin jarra naf'an fa riba ka'ida ne wanda malamai ke aiki da shi malamai suna aiki da wannan ka'ida a wurin riba duk bashin da mutum zai bayar ya jawo wani amfani na kudi ko mai riba ne duk wanda ya ba da bashi dubu uku da dari biyar a halin yanzu aka zo masa da mai buhu ɗaya na geda wanda zai karu akan wannan alamari riba ya ci sai dai kudin nan ya mayar da dubu uku da dari biyar lokacin da ya samu wannan shine ainihin bashi na musulunci wanda za a ba mutum lada a kai ana cikin matsi a ba da bashi in an fita daga wannan ƙali aka yi girbi a da abin da aka karba wannan shine bashin musulunci amma sabani wannan haramu ne haramu ne saboda haka mu ji tsoron Allah waɗannan abubuwa ba zai sa mu zama mawadata ba sabon saba dokokin Allah Allah ne mai wadatarwa duk hanyoyin dabaran da za mu bi ba za mu fita daga talaucin nan ba matukan dai ba mu bi Allah ba wasu ba su fitar da zaka wasu mazaje su yi noma amma ba zaka ta yaya za ku samu albarka cikin arzikin gonanku in an samu matsalan na abincin gona ta kuka an samu matsala wannan shekara waɗanda ba su yi kyau ba ah, waɗanda suka yi kyau ka ba da haƙƙin Allah da ke ciki in ji tsoron Allah kissa musan cewa Allah shine mai azutawa na ji labarin wani wanda ya ɗauka kudin banki akan riba ya dauka kuma dole a kara masa sama da abin da ya karba da niyan yana so ya bar gidan aya ya gina mai gidan kanshi jaraban da ta zo masa da zai fara gina dakuna da zai wadace shi da iyalinsa sai fara da mai katanga sai ku dai kare cikin mai <laughs> sai ga mai ba gida an fara diba kudi daga albashinsa aka yi zama abin tosai gidan aya ya kasa biya gidan da yake so babu cikin bashi yake da bakin ciki kawai ya shiga wani hali na rayuwa domin an dauke daga albashinsa abin da ke rage matsala ne kuma za a dauka wannan shekara da shekaru sau da kan Allah ya ce ba alkhairi mu yi hakuri mu nema na alkhairi wani zai iya ɗauka bashi ya gan cewa ya samu biyan bukata amma lahira fa ko da an samu biyan bukata lahira fa an zauna a duniya gidajen nan sun rushe ga kawurin Allah ya ce kara ka yi kuma kaki ga azaba Allah kiyaye mu ciao ka'ida dai mace ta yi haƙuri da gwargwadon da miji ke kawo mata kuma ta nisanci sabawa miji saboda maganan iyaye matuka dai in miji ya umarce ta kan aikin alkhairi ta tsaya kai ta tsaya kai ta yi haƙuri kada ta yadda iyaye su kawo mata sabani da miji matukan dai yana ciyar da ke yana biyan wasu bukatu a yi haƙuri a yi haƙuri iyaye su fitar da ruwansu cikin alamarin zamantakewansu inda yana yi gurgudun iko domin wasu iyaye su ne ke tayar da fitina tsakanin ma'aura su yi haƙuri eh, matukarin in yana yi gurgudun iyawarsa su bar su cikin wannan ali kara su umarce ta ko da ta fita zuwa gona sai abin da Allah ya bata saboda ka mace ta yi hakuri zaman gidan miji shine fi alkhairi wa qarna fi buyutikunna wannan shine umarnin Allah ta'ala mai tambaya tana cewa in an arzuta mutum da dubu goma nawa za ta fitar na zaka lalle kina da fatan alkhairi cikin arzikinki amma arzikinki bai kai na zaka ba domin zaka na da nisabi nisabin zaka in an canza zuwa naira na nigeria ya kama dubu takwas ato dubu dari takwas da cis inda biyar 895,000 plus sai mutum ya mallake wannan kudi cikin shekara ɗaya sannan zai fitar da dubu ishirin da biyu da wani abu misali na mallake wannan kudi a wannan watan ramadan an bani kyauta ko na ci gado na wani ko na yi kasuwanci na samu riba to ba zan fitar da wannan zaka ba sai shekara ta kewayo sai sabon ramalan lokacin ya zama wajibi a kaina da zan fitar da mai zakka saboda haka dubu goma nan tukuci ne Allah ya baki ladan niyya mai kyau domin wannan ya nuna tana son Allah tana son Allah akwai wanda ta taba yi irin wannan tambaya bidda ko nawa take da shi lokacin ko dubu hamsin ko dubu sai ta ce nawa ne zakanta mata suna son Allah da manzo Allah ya kara maku imma sau da aka sai kudinki ya kai dubu nawa dubu takwas dubu dari takwas dubu dari daya biyu uku hudu inna lillah kusan dubu dari tara ba dubu biyar sai ta fitar za ta yi divide by 40 zai baki nawa dubu ishirin da wani abu shi ne zakanki ko da haka bai kai ba a dai sadaka a kyautata zuwa ga marayu ga tsohofi da mutane Allah a takaice kenan in dabbobi ne kamar raguna sai sun kai arba'in lokacin za a fitar da guda in shanu ne sai sun kai talatin lokacin zaka ya shigo in rakumi ne sai sun kai biyar kuma in sun kai biyar za a fara da mai da rago guda in sun kai goma raguna biyu in rakuma sun kai goma sha biyar raguna uku in sun kai ishirin raguna hudu in sun kai ishirin da biyar lokacin mutum zai fitar da mai rakumi guda zuwa sama akwai ka'idan da ake bi zuwa sama in mm, abincin gona ne kamar masara gero wake shinkafa sai sun kai kwano dari uku lokacin za a fitar da zaka kwano talatin inda ruwan sama ne amma in an bi irrigation system na zamani tone rijiya ko bohol a gona da wannan ne shine noman rami rani ko? ta <laughs> ni ba <laughs> za a fitar da kwanu nawa goma sha biyar kun gane ku in kayan shago ne za a lissafa in sun kai kudin da muka ambata dubu dari tara ba dubu biyar za a fitar da kudi misali ga shago na mai gida dukiya ya kai miliyan daya ko miliyon biyu za a lissafa mai divide by 40 a cire kudi kun gane ko? ta wannan zai zama na karshe ko? eh awaki da raguna ban ji ba me take cewa eh eh eh duk ba uwarsu daya ba awaki raguna duk iri daya ne matsayinsu daya awaki arba'in sai guda sannan in sun kai tamanin guda biyu kun gane ku? Eh, sai sun kai dari da ishirin suna kan guda biyu mai tambaya cewa mace ce za ta je ta mace ta neman izini sai ta saba izinin wurin da ta nema za ta je ta'aziyya ko barka na aihuwa ko ziyaran iyaye sai ta zarce zuwa gaba ta yi laifi domin ba tare da izinin miji ba kun gane ko kuskure ne mace ta saba domin shi ne ke kawo matsala kin nema izini zuwa wani gida ya zo ya ganki a wani gida daban dole zai kawo mummunan zato a kanki kuma ke ne kika ja sau da aka a nisance saba abinda aka nema izini a kai tambaya ta karshe game da wanda mace wanda take gidan miji amma miji bai damu da ita ba ta fita lokacin da ta ga dama kuma ta dawo lokacin da ta ga dama mun san wannan miji ya nuna cewa baya kaunanta kenan domin in mai kaunanta ne ba za samu iri wannan mu'amala ba zai kula da ita ina zuwa duk macen da miji ke kauna yakan lura da fitanta da dawanta saboda ka ita ta tambaye kanta me kawo wannan tsakani nina da mijina ta lura da wannan al'amari miji ma shi mai ji tsoron Allah ya san cewa ko da ita na yi abin da ta saba shari'a ya jawo ankalinta ya yi mata nasiha kare barta kamar dabba kamar wanda ba ta karkashinta domin laifi ne kullukun ra'in wa kullukun mas'ulun an ra'ayyaci za a tambaye shi me yasa ka barta domin bari ɗin na zai ja ta zuwa ga aikata abin da bai dace ba kuma kai ne za tambaya domin haƙƙi na kan miji na tsare ta daga irin wannan fita sau da haka in ka kyale kai ma kana da laifi ita mai fita ba tare da izinin miji ba ita ma tana cikin laifi an bar ta ita ma ba ta damu ba ta ji dadin rayuwar nan rayuwan dabba ko kamar macen da aka sake zan an sake mace tana yayin komai shi ne sa wasu mata yanzu ba sa son aure domin suna ganin aure akwai takunkumi in za a fita sai da izinin miji kasuwanci sai da izinin miji akwai wata da ke cewa bayan rabuwanta da miji me zai hana ki yin aure sai ta ce a ah, wahala ne yanzu gani da yara kuma inda na mace a to in namiji ya mallake ki dauya kina da bukata a mai hana kuma ga yara za ta fita ta ciyar da su kuma da duk wanda ta yi aure yanzu da wuya su dauka nauyi waɗannan yara dalilin ta kenan da haka yawo take yi ta je nan ta je nan wannan ta saba koyarwa musulunci domin za ta iya shiga asari za ta iya shiga asari mace ga lokacin aure tana nan a lokacin mai lokacin aure da haka a nisance wannan hali Allah ya ba da zaman lafiya ya raba mu da fitina iri-iri gurgudu abinda muka fada Allah ya albarka ciki ya azurta mu da yin aiki da karatu insha Allah ta'ala gobe za mu sadda karatunmu gobe insha Allah ta'ala mu yi magana za mu yi bayani akan yaya mutum zai kare kansa da sihiri sihiri domin wasu sukan halaka saboda mai neman tsari daga sihiri su ma su je su fadi cikin mai an yi marasa kyau wasu su shiga sahun mayu Sau da mai neman tsari daga shirin mayu Sau da haka akwai kwayarwar musulunci ya za mu kare kawunanmu daga sihiri daga masu sihiri ya Allah ka kare mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk